barakatu yau shine episode ɗinmu na farko a karatun chemistry farko zan fara da introduction to chemistry idan aka ce introduction to chemistry ana nufin duk wani abu da ya tattara chemistry guri ɗaya since ancient time we are aware of the material around us to feed to clothe and to shelter ourselves what start as satisfaction of our basic need has now developed into science of chemistry tun lokacin baya duk wani abubuwa da muka sani na amfani da da muke amfani da su kaya kayan abinci duk wani abu da muke amfani da shi shi ya aka tattara aka tattara aka kawo aka samu ilimin chemistry and this chemistry is the study of matter idan aka ce matter ana nufin duk wani abu da yake living under us duk wani abu da muka sani shine matter and this matter is defined as anything that has mass and can occupy space duk wani abu da yake da nauyi zai iya tafiya ko zai iya iska ta iya daukan shi muke kira da matter an example of this matter include plant and animal around us sune uh, um, plants da animals sune kamar dabbobi da tsirrai da suke tare da mu the food we eat abincin da muka ci the clothes we wear duk wani abu da aka sani they are part of matter and then we ourselves are mata mu ma kanmu za iya ce mana mata saboda iska ta iya ɗaukan mu kuma muna tafiya a doron ƙasa so we study chemistry to acquire knowledge about matter we see chemical things around us and familiar activities muna yin karatun chemistry ne saboda mu samu wannan ilimin na mata and wannan ilimin shine duk wani familiar activities da muke samu tare da mu wayannan wani irin familiar activities ne activities ne kamar cooking that means girki burning of firewood ana kona itace shi ma is chemical change so ya yi fada under chemistry sannan things we use every, every, every time like soap and detergent for cleaning uh, soap and detergent for cleaning hair creams and perfumes for grooming kamar omo da sabulu da muke amfani yau da kullum mu wanki mu amfani da su sannan da turarurruka da muke amfani da mayukan kitso to duk wayannan abubuwan da under chemistry so chemistry is very important in our daily activities chemistry gaskiya yayi yana da amfani sosai a rayuwarmu me yasa chemistry is important because it's lead us to, to, to intend our basic need chemistry yana da amfani saboda muna samun duk wani abubuwa da muke bukata like transportation housing clothing food water clean air soil duk wani abu da ya danganci amfaninmu na rayuwa duk chemistry ne abincin da zamu ci kayan da zamu sa gidan da zamu zauna transportation inda zamu je motar da zamu hau da bicycle da duk wani abu da ya danganci haka is under chemistry So this chemistry is very important because it has so many aspects. Yana da aspect da yawa ya jibanti bangarori bangarori da yawa. Ɗaya daga cikin bangarorin ko in wa'insu daga ciki like engineering, biochemistry, uh, analysis education law theory ga sunan da yawa da ya danganci wannan bangarorin and a person studying chemistry has so many careers duk wanda ya karanci chemistry yana da careers da yawa yana da abubuwan da zai yi saboda wayansu za su ce no need in karanta chemistry saboda ina ganin ina karanta chemistry ba ni da ban da kariya da zan yi ba ni da aikin da zan yi maybe na gama karatun chemistry ba da wani inda zan wannan so chemistry has many careers ko in ce has many job opportunities like health service. Mutumin da the knowledge of chemistry can be a doctor, nurse, chemist, pharmacist, pharmaceuticals ya danganta da inda mutum Teaching service. A person with knowledge of chemistry can be a teach, can be a teacher in secondary school and a lecturer in school, in universities, higher institution, and so on. So chemistry is important as input processing. Duk wanda yake the element chemistry can can go to food process, can be a food technologist and extractive industries where we manufacture our food, drinks, and so on, and in agriculture, forestry, etc. So chemistry is very important because it intends us to meet our basic need of clothes, shelter, medicine, house, clean water, air, and soil. So apart from this, we have so many, uh, we have so many categories in chemistry. You have organic chemistry and inorganic chemistry and physical chemistry. To start with organic chemistry, a chemistry muna bangarori da Akwai organic chemistry, akwai inorganic chemistry, akwai physical chemistry. In muka organic chemistry, Shini chemistry of carbon compounds. Before fara inorganic organic chemistry, akwai abubuwan da ya kamata mu sani a chemistry under it. akwai physical and chemical changes da suke undergoing under this chemistry sannan akwai changes da suke faruwa yau da kullum this changes example of simple example of this changes is water water can change from solid to liquid and gas and this solid liquid and gas are properties of matter ruwa zai iya komawa solid ya zama ya daskare ko ya kama zama liquid kamar ruwa kenan ko ya zama gas ya zama kamar iska taya zai iya zama solid taya zai iya zama liquid taya zai iya zama gas A water can be solid by freezing and water can be solid, can be liquid by melting and can be gas by evaporation. Ruwa zai iya zama solid lokacin da aka yi freezing din shi. Shi kuma ruwa zai iya zama liquid lokacin da muka yi melting, as in a ɗauki kankara ajiye ta under heat ta melting. Sai ruwa kan bi gas idan muka evaporating din shi a 100 degrees Celsius a kada shi ya tafasa ya tafasa har ya zama gas. So this are the changes between matter undergo and akwai physical and chemical changes da mata take undergoing physical change shine wanda muke gani a zahiri shi kuma chemical change shine wanda za a saka wani abu ko za a dan hada wani abu sannan za a same shi physical change is one in which is easily reversible and in which no new substances are formed shi physical changes za a iya dawo da shi amma kuma ba a samun sabon abu example dissolution of salt in water shine narkewar gishiri a cikin ruwa it's a physical change physical change ne saboda ruwan gishirin in ya shiga zai narke amma the salt can be removed easily from the solution za a iya cire wannan gishirin daga cikin wannan ruwan easily amma kuma ba a samu new substances ba shi kuma chemical change shine is one in which is not easily reversible and in which new substances are formed shi kuma ba a dawo da shi amma kuma ana samun substance sabo example burning of firewood konawar itace za a ƙona ice idan an kona shi za a samu ash ragowa that wannan ash din shine new substance din da aka samu we cannot reverse the process to get the firewood back ba za mu iya dawo da wannan reaction din ba mu samu wannan firewood din ba so wannan shine difference between physical and chemical changes and all about physical and chemical change shine duk wani canji da yake faruwa tsakanin mu na mu da muke amfani da shi kamar girki is a physical change saboda muna ganin shi yau da gobe shi kuma chemical change shi ma za a iya daukan girki a matsayin chemical change because sai mun yi amfani da wayansu sinadarai mun yi amfani da su mun girki amma normal physical change shine change in state iska sanyi da zafi is a physical change amma chemical change sai mun yi amfani da wani abu sannan za a same shi so to mu shiga cikin inorganic organic chemistry organic chemistry is the chemistry of carbon compound shine chemistry da ake amfani da shi gurin sanin carbons na chemistry and this organic chemistry has some terms or important terms akwai wa'in muhimman abubuwa da ya kamata a sani akan shi akwai homologous series akwai alkyl akwai functional group wayannan abubuwan guda ku su ya kamata mutum da ya suke son ya koyi inorganic part ya fara sanin wayannan abubuwan wanda it to take the first one madauki na farkon su uh, homologous series. Idan muka ce homologous series, wani series ake nufi kenan. It's a series of organic compound which follow a regular structural pattern in which each successive member in, its, in the group define its molecular formula by CH2 group. Wani series ne ko in ce wani gida ne a cikin organic chemistry da duk wani memba na cikin wannan gidan yana bambanta a cikin formula shi da wannan CH2 group din ta yaya example like alkene muka dauki gidan farko na alkene suna da general formula of c2 cnh2n plus 2 su wannan formula ita take bambanta su da ragowa in sira na waje in muka dauki alkene yana da cnh2n and alkyne yana da CnH2n-2 to daga nan an samu difference ne aka ce dama successive member define its molecular formula duk wani gida na wannan abu suna differing a cikin wannan molecular formula to kun ga kenan a wannan alkene yana da CnH2n plus yana da CnH2n and alkyne yana da CnH2n-2 carboxylic yana da CnH2n OH alcohol yana da CnH2n OH so kowane member ya yi differing in its molecular formula yadda za a gane shi ana ganin wannan member za a ce wannan ai dan gidan kaza ne ana ganin wannan za a ce dan gidan kaza ne ana ganin wannan za a ce dan gidan kaza ne the second one na biyan sai na gama wani bayanin sai mu fara rubutu saboda rubutun yana dan yawa ne da shi kuma na biyun shine alkin so muka dauki no na biyun shine alkail menene alkail wani zai ce an ce alkin an ce alkail alkail daban alkin daban Alkyl includes all the elements derived from alkane by the removal or by the loss of one hydrogen atom. Alkyl shine duk wani element da yake cikin alkane da ya losing hydrogen guda ɗaya. Duk wani element da ya losing hydrogen guda ɗaya ya zama alkyl. So su ma suna da series ɗinsu methane za a ce masa methyl za mu zo gurin. sannan akwai functional group shi kuma functional group is, a, is an atom or a group or a radical common to homologous series and which, differ, which determine the main chemical properties of the series shi kuma wani atom ne ko kuma wani bond ne idan aka ce wani bond kamar a samu abu guda biyu su zo su haɗe to duk wani bond ne da yake zuwa a cikin homologous series amma kuma yana determining main chemical properties of the series idan aka gan shi za a ce wannan ɗan gidan kaza ne saboda ga alamar shi misali for carboxylic acid yana da COOH duk inda aka ga compound mai COOH za a ce wannan compound ɗin gidan carboxylic ne why because yana da wannan functional group ɗin na gidan carboxylic acid and for alkane za a ce an gansu da single bond for alkene an gansu da double bond the moment aka ga wannan bond din za a ce wa'annan in gidan alkene and for alkyne an gansu da triple bond za a ce wa'annan in gidan alkyne and for alcohol an gansu da OH din da aka ga OH a cikin compound ba za a ce mishi alkene ba me yasa saboda za a ce wannan functional group din na jikin shi OH indicate that daga gidan alcohol yake to yanzu that's all about al, um, homologous series alkyl and functional group abinda za mu yanzu za mu rubuta series ɗin da muke da su a alkene akwai muna da alkene series guda goma sannan suna da formulas su yanzu za mu ba da su saboda for easy identification na farko akwai methane na biyu akwai ethane na uku akwai propane na hudu akwai butane na biyar akwai pentane na shida akwai hexane and na bakwai akwai heptane na takwas akwai octane na tara akwai nonane na goma akwai decane Methane has the formula of CH4, ethane, ethane has formula of C2, H6, C3, H8, C4, H10, C5, H12, C6, h14 c7 h16 c8 h18 c9 h20 and again c10 h22 these are the alkane series for the first one suna tafiya serically first one akwai methane shine yake formula of ch4 ethane yana da formula of c2h6 and propane yana da formula of c3h8 Butanene are the formula of C4H10, pentane C5H12, and hexane C6H14, and heptane C7H16, octane C8H18, nonane C9H20, and decane C10H22. So, it? zai ce wa'annan formulas ɗin taya muka same su. Dama riga mun ce alkane yana da formula of general formula of CN H2N plus 2. Wannan shine general formula of alkane. To find this formula, we have to use this general formula sannan za mu samu wa'annan abubuwan. Let n is equals to 1 for methane. If n is equals to 1, that means Cn H2n plus 2, meaning C1 H2 times 1 plus 2. C1 is C and H 2 times 1 is 2 plus 2 meaning CH4 idan aka yi aka samu wannan CH4 din kena. for N is equals to 2 for ethane we have CN H2N plus 2 meaning C2H2 times 2 plus 2 C2H2 times 2 is 4 plus 2 we have C2H6 to da wannan formula gaba daya muka amfani da ita za mu samu wa'annan formula na alkinar wa'annan alkin series din sannan in aka amfani da ita duk wani wannan da yake under in dai onda alkin ne zai ba da daidai amma ragowa kowane yana da general formula din shi so daga nan duk wa'annan za mu yi amfani da su in wajen naming organic compound so dole sai an san wa'annan sannan an san formula su sannan za mu zo bangaren naming to daga nan na kawo ƙarshen wannan episode ɗin sai ma da episode na gaba shine zamu naming of alkene mu ga yadda wa'annan alkene din za a kawo su a formula yadda zamu naming din su sannan bayan mun gama mu dauki alkene alkyne mu dinga daukan su ɗaya bayan ɗaya saboda mu san cewa yadda za a mun gansa a rubuce ko mun gansa ko ina ne da zamu naming din su daga nan nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh